قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين sai ‘yan uwansu suka ce masa suna masu bayar da hanzari a kan abin da suka yi, Haƙiƙa, wallahi Allah ya fifita ka a kanmu da abubuwan da ya baka da siffofin kamala, kuma lalle mun kasance masu laifi, azzalumai sakamakon abin da muka yi maka.